وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبضة كرتمنا للتافن الموطة برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله a darasin da ya gabata mun karanta hadisin abi katada radiyallahu an wanda yake shi bayani game da kuliya da matsayin ragowar ruwa wanda kuliya ta sha shi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa ko kuma ba ruwa bane wanda yake mai tsarki mun ji bayani kan haka na'am حدثني همام عن يحيى بن سعيد أن قال به إبراهيم بن خالد السيد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن الله بن الخطاب خرج في ربي فيهم أمر العار حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تملك قومك السباع فقال إن رجل فصاب يا صاحب القوم لا تخزنا فإنا نجد على السباع وكيد علينا آه الإمام مالك آه رحمه آه، آه، الله آه باتن ya kawo hadisin abu qatada radiyallahu an domin nuni akan cewa ragowar ruwa na dabbobin da suke asiba masu fiƙa a baki wanda suke iya farauta a to wannan shan da suke ga ruwan zai cutarwa ga ruwan a ruwa ne wanda yake matsayin ruwa mai tsarki kuma mai a tun daga shi abu da radiyallahu an ya yi alwala da ruwa wanda kuliya ta sha sannan kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce innaha laysat bi na najasi wato ainihin ba ba najasa bace domin inna ma hiya min at-tawafin alaikum aw at-tawafat ai suna daga cikin masu yawan kai kawo maza da ko masu yawan kai kawo mata au anan amma ka ce au wannan a matsayin shakkun ne min rawi ko kuma au bi ma'anan wa ai min tawafin alaikum wa tawafat kamar da zuwa ruwaya ta shi Muhammad bin Hassan Ashebani fil muwatta tasa da kuma cikin sunanin nisa'i da kuma ɗaya daga cikin nusakh na jami'in tirmidhi rahmatullahi alaihi ajma'in cewa min tawafin alaikum والطوافات to kuma sai biyo baya da wannan asar na umar bin khattab radiyallahu an domin nuni akan cewa hakan ba wai ya ta ga kuliya bane ita kadai shine ce kala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id shine yahya bin sa'id al-ansari anna bin ibrahim بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب آه، أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه آه للي أمر آه، بن الخطاب رضي الله عنه خرج آه، يافت في ركب أتكن وسمها يا متفيا idan aka ce arrakbu jam'u rakib kun gane ba arrakib wanda yake hayakan abin hawa arrak wato ainihin da yawan su kamar as-safru jam'u safir kun gane ba as-safru matafiya kenan as-safir kuma matafiya guda daya an gane ya ce fihim cikinsu amru bin al-as akwai sahabi amr bin al-as radiyallahu anhu wato cikin wannan matafiya din da umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya fita tare da su yace hatta waradu hawban har sai da suka zo bakin wani tabbi gane ba idan aka ce alhaudu a tafki kenan wanda yake na ruwa duk inda tafki yake na ruwa za ka samu ruwan yana kwarara saboda yawansa to na shi bari ake ce masa mai alhaudu an gane daga ainihin a hada ya hudu hada ya hudu hauban an gane daga na aka sami alhaif shi kuma daga hada ya haibu haibon saboda lisailani saboda zubarwar wannan jinin eh, na al'ada da ake ke masa alhaibu a ah, to warada yaridu wuruda to alwurud ah, yakan zo da ma'anar kusantar eh, zuwa dab da kamar nan kenan a yayin da suka zo gefen wani tabki ana suka kusanta tabki kamar inda Allah ya ce walan ma warada ma'a matyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqu walan ma warada ay qarubati an gane ba yayin da ya kusanci wannan ruwa kaga ba a nufin shiga ke yayin da ya kusanci wannan ruwa kamar yadda wani yake cewa bakar na bukuran wasu harna fahun na bawa da ruwa falon ma falamma waradna alma'a zurqan bima kaga falamma waradna a aika qaradna alma'a to lokaci kuma alwurut yakin zo da ma'anar mai addukul shiga cikin abu gane ba a shiga cikin abu Allah yake batu game da fir'aun la'anatullahi alayh yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah fa awraduhum an-nar bi'sa al-wil mawrud gane ba kaga al-wurud anan me nufin sa shiga kenan آه، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها وارد أي كاجا داخل فيها أن قاني أولنا كينا تو الشاهد دي أنا أبن بام قاني الورود أنا ميكي نوني أنا أنا أنشين القرب القرب والجنوب تسنتا دي كينا آه، فقال عمرو بن العاص آه، سي عمرو بن العاص radiyallahu an yace li sahibil haud ga ma'abuci shi wannan tafki yace ya sahibal haud ya kai ma'abucin wannan tafki hal taridu haubaka siba'u shin dabbobi sukan shiga wannan tafkin naka su sha ruwa Eh, asiba su ne dabbobi masu fika wanda suke farauta eh, kamar irin su damusa irin su zaki irin su kura irin su kerkeci irin su kuliya da sauransu to kaga alwurudu a nan hal taridu ma'ana hal tashar an gane ba sha wakala umar bin khattab sai umar bin khattab radiyallahu anhu yace ya sahibal haudi ya kai ma abocin wannan tafki la tukhbirna kada ka ba mu labari kar ka gaya mana fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina domin mu ma mukan zo ga dabbobi masu fiƙa kuma sukan zo gare mu ma'ana muna tare da su yanayin zamantakewa ta hukunta tura mu tare da su don haka kamar yadda suke da bukatuwa zuwa ga wannan ruwan mu haka muke da bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda muke da bukatuwa zuwa ga wannan ruwa su maka suke da bukatuwa zuwa ga wannan ruwa ne a to wannan asar na عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسناده ضعيف آه، اصلا ني ضعيف سبب اكوي آه، الانقطاع تكاني آه، شي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كما يند ابن عبد الهادي رحمه الله تكن تركيب التحقيق يكي تي شي وانا اثر اكوي الانقطاع ma'ana yana nuni game da shi yahya bin abdurrahman bin hafi bai ji daga umar dan khattab wanda fika ne yana daga cikin rijal na ainihin muslim da al'arba abu dawud da tirmidhi da annasa ibn majah imam lukai ne kadai da ya ruwa ta hanyar sa to bai ji daga umar dan khattab kamar yadda yahaya bin ma'in abu zakariya rahimahullah ya faɗa kamar yadda al'ala'i ya ambata cikin littafinsa jami'u tahsil da shi ya haya bin ibn abu zakariya yake cewa batun cewa ya haya bin abdurrahman bin hatu ya ji ga umar ya ce wannan batil zance ne wanda yake rushashe a bai daga umar dan khattab ba sai dai mahaifinsa shine yi daga umar dan khattab ma'ana tsakaninsa umar dan khattab akwai mai alwasita ah, wanda shine mahaifinsa abu hafi an wanda ibn hajar ma ya ambata cikin tahzibut tahrib a tarjumar sa ya haya bin abdurrahman din wacce magana ta shi ya haya bin ma'in abu zakariya rahimahullah saboda haka asar ne wanda yake isnaduhu bai a wannan asar bacin al-imam malik bin anas rahimahullah ya fidda shi a al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi kuma haka ya zo cikin al-muwatta bi riwayati muhammad bin hasan al-shaybani rahimahullah kuma haka al'imam abdurazak bin hammam as-sam'ani shi ma ya fi da cikin musannaf nasa haka al'imam abu ubaid al-qasim bin sallam shi ma fi da shi a kitabun kufur haka al'imam al-bayhaqi ya fi da cikin asnan kubra da kuma littafinsa ma'arifatu sunan wal-asar haka al'imam darar hukumi shi ma fi da cikin sunan darar hukumi nasa da wannan isnadin zuwa ga yahaya bin abdurrahman bin hafiz zuwa ga umar al-khattab don haka bai ainihin tabbata ba al-imam malik rahimahullah ya ambaci wannan asa domin nuni akan cewa ragowar ruwa wanda dabbobi suka sha toshensu ga ruwan bai ne da ruwan ya zanto jisa wannan ruwan kaɗan ne ko kuma ruwa ne mai yawa mutukar dai bai canja ba daga ɗaya daga ne fuskokinsa guda uku su ne a launu, allaunu arzihu wato ainihin ɗanɗanar ruwan da kuma kanansa da kuma shaƙinsa kuma ya zanto wannan abin da ya canje ruwan ya zanto jisa ne idan ya zama na jisa ne to shi na ruwan shi ma ya riga ya zaune ya riga ya zama jisa amma matuƙar ba a samu haka ba to ruwa yana nan a matsayinsa na mai tsarki ko mai tsarkakewa tun daga shi a tafki ne dabbobi sukan zo su sha ruwa cikinsa amma tare da haka kuma bai hana a yi amfani da wannan ruwan wajen mai wajen abin da ya shafi ibada alwala wankan janaba da sauran ababe da suka danganci ibada da kuma sauran al'amura na bukatu na rayuwa an gane? sannan kuma domin imam malik rahimahullah ya nuna cewa dabbobi masu fiƙa wanda suka yi farauta to shan su ga ruwa ba sa najasta ruwa ɗin hukuncin bawai ya taƙaita a kan koliya ita kaɗai ba a ya shafi ragowar dukkan dabbobi ma wanda suke asiba wanda suke da fiƙa sukan yi farauta to idan sun sha ruwa to nan shan da suka yi ga ruwa ɗin bai mai da ruwan ya zanto nisa a saɓanin al'imam abu hanifa da al'imam ahmad bin hanbal da kuma imam shafi'i amma shi ya saba musu akan kare da alade wanda su sun tafi akan cewa dabbobi masu fika wato ainihin sukan najasta ruwa an gane in banda tsuntsaye Ah, imam abu hanifa ya ware tsuntsaye in ban da tsuntsaye ah, tsuntsaye wannan to ba matsala ba ce ah, to imam shafi'i kuma ya zanto tare da su amma shi sai ya ya zanto tare da su shi imam shafi'i rahimahullah amma sai fi da kare ma'ana da wato ainihin alade ma'ana ya yi tarayya da su ke cikin kare da wato ainihin mai alade ya yi tarayya da su cikin kare da alade ma'ana ya saba musu ga abin da yake ba waɗannan ba ma'ana ya yi tarayya ke da al'imam malik bin anas ba. wanda kuma shi al'imam malik ya tafi akan dukkanin dabbobi masu fika to ba sa nuna ruwa wanda wannan kuma shine abin da yake daidai domin shine abin da dalili yake nuni akan haka an gane saɓaninsa babu dalili akai wanda yake karfafa dalili wanda yake karfafa tabbatacce babu an gano wanda kyau sannan wannan asar na shi a umar bin khattab radiyallahu an kamar yadda yake maƙufan kuma ya zo marfu'an a cikin sunan darqutni zuwa ga shi umar dan khattab radiyallahu an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwatan kucin shi wannan asar amma kamar yadda ibnu abdulhari yake faɗa cikin taqiyyu sa cewa hadisi ne munkar wato hadisi ne wanda bai tabbata ba saboda yana da illoli da yawa kuma ya zo ta hadisin ma jabir bin abdullah radiyallahu an wanda yana cikin ah, musannaf na abdurrazzaq da kuma sunan darqutni da asnan kubra ta imam al-baihaqi shi ma da isnadi wanda yake mai rauni sannan ya zo ta hadisin abi huraira marfu'an cikin sunan darqutni shi ma da isnadi wanda yake mai rauni ibn majah kuma ya rawaito ta hanyar hadisin abi sa'id al-khudri cikin sunan ibn majah shi ma da isnadi wanda yake mai rauni dan haka dai bai tabbata marfu'an ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ta dukkanin sa kamar yadda ko bai tabbata mawqufan ba ga shi Umar bin khattab radiyallahu anhu an gane a sai dai ya tabbata ga magabata kamar Al-Hasan al-Basri Al-Hasan bin Yasar al-Basri rahimahullah kamar yadda yake cikin musannaf na Abdurrazzaq da asnanul kubra ta Imam al-Baihaqi bi isnadi sahih cewa ragowar ruwa na kaman jaki da alfadari to wannan ba nisa bane za a iya amfani da shi a abin da ya danganci harkar ibada wal mu'amalat al ibadat wal mu'amalat an gane a wannan kenan a sannan a wannan asar na Umar bin Khattab radiyallahu anhu mun fahimci dalili akan cewa ruwa na tafki wato ruwa ne wanda yake mai tsarki ko mai tsarkakewa an gane ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa an gane wanda kyau sannan kuma mun fahimta a wannan asar kan cewa asali ga kowane ruwa shine zartowarsa ne mai tsarki ko mai tsarkakewa eh, sai idan an samu canjuwarsa daga haka a sakamakon samun najasa kuma ya zanto najasa ta yi ne ta yi rinjaye a kansa to a lokaci hukuncinsa zai canja daga mai tsarki zuwa ga ruwan da yake ba mai tsarki ba a sannan kuma a wannan asar mun fahimci hani game da mai a takallum fil masai wato tsorawa kan ka nauyin yawan bibiyar wato ainihin mas'aloli abinda bai ma halatta ba karshe a yawan tambaya zan to haram. an gane da kyau a shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin a sahihi bukhari da sahihi muslim manzala ke yana daga ciki mafi girman musulmi ke. wanda ya yi tambaya kan wata mas'ala sai aka haramta mas'ala a dalilin tambayar da mas'ala mai halarci amma saboda yawan at-ta'annu fi su'al hakan sai bayi mai ah, mas'ala ta koma ta zanto min haram abin halal ne amma saboda yawan tambaya da bibiya da kaza da kaza karshe sai aka mai da abin ya zo mai haram to wannan shi fi kowa girman laifi eh inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana daga cikin mafi girman laifi daga cikin musulmi sannan kuma mun fahimta a wannan asar wanzuwa akan asali ba a fita daga kan wannan asalin sai da yakin me wanzuwa kan asali asalin kowane ruwa ruwa ne wanda yake mai ƙarfi saboda haka akan wannan asalin za a wani har sai an sami asalin da yake nuna cewa a wannan ruwan ba mai tsarki bane ruwa ne wanda yake najasa to da haka umar dan khattab sai ya hana mai ya ba shi labari kar ka gaya masa komi ma'ana ne muna kan asali cewa ruwa mai tsarki ne mai tsarkake har sai an samu dalilin da ya fitar mu daga me wannan asali ne domin fahimta karkashin wannan asar wanzuwa kan abin da yake al'asar shine ne albara'atu asaliya al-istishab an gane ba al-asal baqa'u makan ala ka an gane wannan a sannan mun fahimta kuma a wannan asar shan ruwa dabbobi za su da wannan bai cutarwa ga wannan ruwa din wannan dabbobin dabbobi ne na gida ko kuma dabbobi ne suke ba na gida ba inda dabbobi ma wanda suke masu farauta masu fika ba matsala ba to ina kuma ga dabbar gida kaga min babi aula kenan an gane sai dai kamar dabbobi wanda suke masu dauke da illa kamar kare ko alade da sauransu to na in ya sha ruwa ka iya nisantar ruwa ba wai da ruwan najasa ne. a la'alla ko yana dauke da wani abu na cuta wanda zai iya ne zai iya sakawa dan haka ya tabbata cikin bukari da muslim manzo Allah ya ce idan kare ya sha ruwa a mazubin ruwan ɗayan ku yi mai ya kelar da shi gane ba ya kelar da shi ya zubar da shi in ji manzon Allah ya zubar da shi wannan a imam muslim kenan fali yurikihu ya zubar da shi an gane saboda yana dauke da cuta yana dauke da matsala to don kare kai daga wannan cutar mutum sai abin to amma kar manta manzo Allah ya ce cikin mazubin ruwan ɗayan ma'ana kina idan ruwan mai yawa ne wannan mai ke hukuntawa to kaga wannan ba zai cutar ba ke la yu asir ba zai tasiri ba an gane wannan kenan na'am حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوفاون جميعا آه قال يتوى حدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول آه إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوضؤون جميعا آه، يحيى بن يحيى الليث رحمه الله يكتوى أن عبد الله بن عمر كان يا يكسنتي يقول ينتوى إن كان الرجال والنساء Yadda al'amarin yake mazaje sun kasance da mataye fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yatawabba'una jami'a. lalle sukan yi alwala gaba ɗayansu wannan hadisi isnaduhu sahih al-imam al-bukhari ya fidda shi cikin sahih bukhari ta hanyar da shi imam malik bin anas haka al-imam abu daud shi ma fidda shi cikin sunan abi daud haka al-imam an-nasa'i ya fidda cikin sunan nasa'i haka al-imam ibn majah shi ma fidda cikin sa ibn majah haka al-imam bin hanbal cikin musnad haka ibn khuzaimah cikin sahihin sa da da yawa daga cikin malamai na hadisi sun rawaito shi wanda hadisi ne tabbatacce al-imam malik rahimahullah ya ambaci wannan hadisi domin ya kara tabbatar maka da abin da ya tabbatar maka da shi a baya na batun cewa shi ruwa yana nan a matsayinsa na mai tsarki mai tsarkiwa matuƙar dai bai canja daga ɗayan abubuwa uku ba kuma ya zanto abin da ya canja shi na jasa ne don haka ruwan da wani ya sha ko ragowar ruwan mutum wanda an yi amfani da ruwan wani ya yi amfani da shi to wannan bai ya ɗauke ruwan daga mai tsarki ya koma kifi haka a yana nan a matsayin sa ne mai tsarki abin tsarkiwa sai an samu ɗaya cikin waɗancan abubuwa guda uku ta inda shi sahabbai maza da mata sukan yi alwala wanda ba makawa lalle ragowar ruwar wanke hannun wani zai zai zuba cikin mazubin ruwa din a lokacin da wani kuma zai yi alwala da wannan ragowar kuma wanda inda yin amfani da ruwa din ta fuskar sha ko ta fuskar mutum ya yi wanka ya wanke jikinsa yana mai da ruwa din ya zanto ba mai tsarki mai tsarkakewa ba to kaga da haka bai faru ba da haka bai gudana ba wanda kuma a lokacin manzo Allah hakan yi faru daga yace fi zamani rasulillah a lokacin manzo Allah wanda wannan lahu hukumar rafi yana da hukuncin marfuwa inda ba makawa manzo Allah zai gani inda ko hakan ba dare bai da manzo Allah ne anka yayi inkari rashin inkarin manzo Allah kan haka sai yake nuna kan cewa hakan ne daidai ne wato hakan bai lalata ruwa din daga a ci gaba da yin amfani da shi wajen yin alwala da wankan da naba da sauran al'amura na al'ibadat wal mu'amalat a to a wannan hadisin cewa in kana ridal wanda in wannan mukhaffafatun min al-faqila ay annahu kana rijal annahu kana mun gane ba wanda annahu kuma zamiru sha'an ma'ana yanda al'amarin yake shine kana rijalu wan nisa'u fi zamani ya sallam la yatawabba'una jami'an kamar fadin Allah cewa in kullu nafsin lama alaiha الحافي جانبا آه، لما دكما كرا إن كل نفس لما عليها حافي أن جاني لكم وانا كنا كاجا إن كل نفس كاجا إن أنا مخففة آه، من الثقيلة تو آه وانا حديثي آه الظاهر انسان da yake nuni kan cewa kamar maza da matan gaba ɗaya haɗuwa suke suke ne suke yin alwala ɗin a wuri ɗaya kuma a lokaci ɗaya an gane? a wasu daga cikin malami suke cewa a a zai iya ɗaukan ku. abin nufi mazajen su zo su yi alwala in sun gama sun tafi mata ma sai su yi sai su zo su yi alwala su ma sun gama sai su to amma sai dai zahirin hadisi kuma yana mai sabanin haka tunda ya ce la wabba una jami'an gabaɗin kaga jami'an wannan littokit nuni akan ne gaba ɗayansu a lokaci ɗaya jami'a kamar yadda ibini malik ibn asin alfiya cewa wa ba'da kulli akkadu bi ajma'a jam'a'a ajma'ina thumma juma'a an gane ba Allah ce fa fasujira mala'ikatu kulluhum ajma'un me yasa kawo ajma'un saboda mai nuni akan gaba ɗaya su da haka nan ma da aka ce jami an ma'ana a lokaci ɗaya kenan a lokaci ɗaya kenan musamman kuma ga ruwaya cikin sunan ibn majah ta dai hanyar shi al-imam malik bin anas ta hanyar al-malik sa hisham bin ammar hisham bin ammar cewa daga mazubin ruwa ɗaya daga mazubin ruwa daya kuma haka ya zo cikin sunani abi dawud ta hanyar musaddad bin musarha bin musarbal shi kuma zuwa ga hamadu bin zai da lafazin mai daga mazubin ruwa daya daga mazubin ruwa daya kaga sai ke nuni mai tare suke kenan kuma ya zo cikin sahih ibn Khuzaimah ta hanyar Ubaidullah bin Umar annafi cewa daga mazibin ruwa ɗaya kulluhum ya taɓa min kowannensu daga shi wannan mazibin yake yin alwala ɗin ma'ana a lokaci a lokaci kuma ya zo cikin sunani abi dawud ta hanyar ubaidullah bin umar da lafazin cewa nuduli fihi aidiyana muna zura hannuwanmu a ciki kaga duwane yana mai yana kore cewa alasabili ta'akub alasabili ta'akub an gane da kyau to sai suke cewa kuma a ta iya yi wa ai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai san hakan ya faru ba wannan ta'awilin ne ba'id in manzan Allah bai san hakan ya faru ba Allah ba inda hakan ba da daidai bane da Allah ya yi ya sanar da annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسلم رواية تكين صحيح ابن خزيمة دلف بن الله بن أمري كتير أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه سنامي سنائين الولا جباء cewa ya ga manzan الله da sahabban suna yin mazansu da matansu ka gami da mai da ma manzan Allah a cikin sallallahu alaihi wa ala alihi da ma shi a cikin an gane to kaga wannan yana ƙara nuna raunin ita waccan magana din kamar yayin da alhafi ya faɗa cikin fatahul bari cewa zance ne dama wanda yake mai rauni ƙwarai da gaske inda zahirin hadisi mai nuna sabanin ita wannan magana kuma ga ita wacce ruwaya ta cikin sayyid ibn khuzaima rahimahullah ah, don haka ah, wannan zai ɗauki cewa qabl hijab wato kafin a saukar da sa hijabi tsakanin maza da mata hakan ya faru bayan sa hijabi kuma to sai zanto hakan bai gudana sai da tsakanin mutum da matarsa ko tsakanin mutum da muharramarsa an gane da kyau amma wannan din ya faru ne kabla hijab an gane kamar yadda Ibn hajar ya yi nuni zuwa ga haka cikin fatahul bari rahimahullah ah, wannan shine ah, sannan ah, a wannan hadisi mun fahimci halaccin mutum zai iya amfani da ragowar ruwan da mace ta yi amfani da shi haka shi ma namiji namiji tun daga shi maza da mata suna haɗuwa suna mai suna yin alwala an gane? wanda dole ne wannan zai zanto yayi amfani da ragowar ruwan da wannan matar ta rage ita ma wata in zai zama na mai ta amfani da ragowar ruwan da shi wancan namijin ya ainihin rage wanda kaga wannan ah, wannan hukuncin mun fahimci karkashin wannan hadisi wanda kuma shine abin da al-Imam Abu Hanifa ya tafi akai da al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi ajma'in amma al-imam ahmad bin hanbal da wasu daga cikin malamai su sun taba akan cewa in dai mace ta kadai ta ita kadai ta kadai ta yi amfani da ruwa wajen wanka to bai halatta namiji ya amfani da ragowar na ruwa din bai halatta amma an raji abin da yake dare shine abin da jumhur suka tafi akai shine ya halatta musamman shi wannan hadisi sannan kuma gashi ya tabbata cikin ah, sayihi muslim hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma ah, batin Maimuna bint al-Haris radiyallahu anha manzo Allah yakan yi ah, yakan yi wanka da ragowar ruwan da ta rage sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanka na wato ainihin ibada kuma gashi ya tabbata cikin ah, sunani abi daud da sa. manzo Allah ya zo zai yi amfani da ruwa sai ɗaya daga cikin matansa ce ne ai na yi amfani da ruwan ina mai janaba sai ce ai ruwan shi ba janaba ba wankan janaba da yake da ruwan wannan zai mai da ruwan shi kuma ya zanto mai janaba don haka manzo Allah ya yi alwala da wannan ruwa din sallallahu alaihi wa alihi to akwai hadisi kuma cikin ah, sunani abi daud da waninsa manzo Allah ya hana mutum yayi wanka da ragowar ruwar mace haka ya hana mace tayi wanka da ragowar ruwan namiji sai dai wal yaghtarifa jami'an sai dai su karfata gaba daya irin su hadisin alhakan bin amr cikin sunan abi daud hadisin abdullah bin tarjah cikin ibn majah da sauransu to wannan kaga hani to ya kenan kuma gashi mun ce babu laifi ya halatta kuma gashi an samu manzo Allah ya yi ne ya aiwatar da haka din sallallahu alaihi wa alihi to haka sai mana wancan hadisin da yake hanawa ma'ana ba wai hani bane na haramci a hani ne littanzi dan kankani eh hannu kinkin ma'ana babu kinkin za ka iya amfani da shi ba ko ba wai an hana ke bane don ruwan ya zama da nisa, ko bai halatta a yi ibada da shi a a littanzir a gane littanzir inda gashi an sami karina fi'iliya manzo Allah ya yi kuma gashi an sami karina ikrariya an gane an aiwatar manzo Allah bai hana ba kamar da yake cikin wannan hadisi in kana rijalu wan nisa'u fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatawadda'una jami'an saboda haka al'asal ya halatta sai da zaka iya kidin min babit tanzil la min babit harim an gane a sannan wasu malamai kuma suka kara cewa abin nufi waɗancan hadisai da suke bayanin hani ma'ana idan ya zanto matar ta kaɓe ta da ruwan wajen yin amfani da shi da ta gama kai kata za ka kai amfani da shi wannan shine aka hana amma wancan hadisin na maimuna bin tilhari da sauransu da kamar hadisin aisha radiyallahu anha wanda yake bukari da musulun take cewa muna wanka tare da manza daga mazubin ruwa da sauransu da wannan suna hukunta tare ne mana kun fara alwala tare ko kun fara wanka tare don ka sai ta riga ka gamawa ko ka riga ta gamawa to babu laifi za ta iya karasa wankanta da ragowar ruwa babu laifi za ta iya karasa wankanta da ragowar ruwa tunda tare kuka fara Eh, shi tawjihin da al-imam bin hanbal yake nan rahimahullah da malaman da suke tare da an gane to amma dai arraji kamar da na ambata shine babu ne ya halatta wancan hana kawai tanzih ba wai dan haramci bane eh, an gane da kyau wannan kenan sannan kuma wannan hukunci na haɗakar maza da mata eh, ta fuskar yin alwala a lokaci wannan kabal hijab kamar da ibn hajar ya faɗa cikin fatahul bari amma ba'ad al-hijab to nan baya baya halatta sai dai ga matarka ko ƴar uwarka wannan kenan to ina ganin sai mu tsaya nan tunda mun zo karshen babi ah, sai mu dakata nan insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، زنتيون في إنجنج شين هديس ضعيف با أي كيلشي حتى في فضائل الأعمال حتى كان أبو بونسكي فللاني باوي بيان هلال باكو حرام آه، كوديتر واتشي لسورنس آه، حتى ما لمن سكيتشي وذا أي كيد هديس ضعيف في فضائل الأعمال ba su ainihin saki maganar haka ba sun kawo kuyut shirut da sharuɓa a sharaɗin farko shine kada hadisin ya zanto mai rauni sosai da sosai ma'ana ya zanto raunin nasa ba can ba ne an gane sharaɗi na biyu shine hadisin ya zanto ya shiga ƙarƙashin wani asali wanda yake tabbatacce ma'ana akwai dalili wanda ya tabbatar da abin da hadisi yake kunshe da shi imma dalili na alkur'ani ko dalili na hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar irin su fastabiqul khairat ku rige rige zuwa ga aikin alkhairi da zai sauransu ne a sannan a sharadi na uku shine ya zanto yayin da za ka yi aiki da shi wannan hadisi mai rauni to kada ka kudirce cewa manzo Allah ne ya ka Ba na kawai kai ne za ka yi to mai fa'idar kuma kai kenan wannan masu cewa masu cewa za a aiki da hadisin ifi kenan fa fifa za a yi mallam su suka kawo wannan sharuɗa an gane saboda haka arraji hadisi da'ifi ba za a aiki da shi ba إيه، حتى في فضائل الأعمال وانا شنو اذا نتيم في انجنتي وانا ابن حجر تكن تبين العجف بما ورد في فضل رجف يا أمبتي بتي وصدق تكن شروط هكا الشيخ الالباني رحمه الله تكن تمر منا في التأليق على فكر السنة آه، وانا كائلو دي قوم شابير لي ام آه، في المقدمة مقدمة تودا تكيا أمبتي بتي بتن اي كده حديثي ضعيفي لسورنسو saboda haka wasu ma sun yi rasa'ila kai akwai a doktor abdulkarim al-khudair yana da risala da ita matistir a kan hadisi da'if alhadisu da'if wa hukumul amali bihi yana da mujallabi ɗaya ne saboda kan akwai wanda yake bukatar rana ita mana rayu sai ya zo masa sai ya fotokofi ɗalibin da yake mai kokari dan ya amfana tunda ba lallai ka same shi a kasuwa ba malami ne a madina abdulkarim al-fudair hafizahullah to wannan wannan kenan saboda haka ar-rajih dai abin da hakan ka dauki ne su fatahul mugis na as-sakhawi da sun tattauna maganar da sauransu wannan shine a takeici wallahu a'lam na'am Thank you. eh wannan ah, matafiya ce ta wato ainihin magabata game da sumbatar wanda yake mai falala ah, ta fuskar ilimi ko shekaru ko wani abin da yake mai kama da haka ah, akwai hadisin da ya zo cikin sunani abi daud da al'adar mafi na imam bukhari game da sumbatar hannun manzo sallam amma bai tabbata ba wannan hadisin ne da'if al-isnad an gane to amma dai akwai ah, hadisai da kuma asara wanda in an harhaɗa hanyoyin su gaba daya za su bai zuwa ga asalin abin kamar yadda ah, shekul albani cikin sisnat al-sahiha wa shay'un min fikya fawaidiha ya tattauna mas'ala kuma ya nuna hakan ya halatta ah, da sauransu batar hannun wanda yake mai falala ko gocinsa shi yasa ma sa'idu bin jubair rahimahullah tabi'i ne ko ɗaya daga cikin almajiran abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar yadda abul qasim isa bin ali ya kawo da isnarinsa a littafinsa a aljuzu fihi sani min hadith alwazir sa'id ibn jubair rahimahullah yake cewa na kasance nakan tambayar ibn abbas game da hadisi sai ya gaya min hadisi ma'ana ya karar da ni hadisi na annai muhammad sallallahu Ya ce da zai min izini ibn abbas in sumbaci kansa abin nufi goshinsa la fa'altu da na aikata wato saboda ladabi da girmamawa to a an samu wannan sumbatar hannun wanda ke mai daraja kuma dama al'ada ce ta su larabawa dama wannan ko sumbatar goshinsa duk da yake abu isaac al-huwaini hafizahullah muqaddiman littafin sa Tanbihul hajit ila ma waqa'a min an-nazari fi kutub al-amajid haduwar su da Sheikh Al-Albani rahimahullah a nan Urdun shi da tana shekara 407 to yake cewa yana kokarin sun gaisa da Sheikh Al-Albani sai ya sumbaci hannunsa to shi kuma sai sai ya warce hannun nasa wato yana nuna baya su to sai shi a abu sakul ne ke ta ai kun tabbatar da cewa hakan abu ne tabbatacce cikin sisdatu hadis sahiha wa shay'un min fiqh wa fa'ida game da yin haka ga malami malami an yi masa haka sai a shekul abin ya ce ka taba ganin malami da idanunka sai ce gashi ma yanzu ina gani ce a ce ani ba malami bane yace kawai dai kamar ni dai kamar yadda ake cewa na innal bughasa bi ardina yastansiru eh, innal bughasa bi ardina yastansiru ma'ana wani tsuntsu ne mai rauni mai rauni ba a ma sai cikin tsuntsaye ba saboda raunin sa bai kai labari to amma sakamakon ya zo gari kaza a dalilin wannan sai aka ganci ai wani tsuntsu ne shi ma mai karfi an gane wannan kenan ma'ana a shekwar albani abin da yake so ce masa yana so ce masa rashin malamai shi yasa ake ganin mu malamai ne kamar wancan tsuntsun rashin tsuntsaye shi yasa ake ganin cewa shi ma tsuntsu ne na a zo a gani da haka da ya zo gari kaza sai zama babba shi ma abin kallo ake ɗaukan sa wani to wannan fa shekwar albani yake wannan magana to amma sai ka samu jahili a ƙasar nan wanda ko mu kama alhamdulillah ratan da muke da shi tsakanin mu da shi ba kaɗan ba ne amma sai gama mutum cika baki yana kinin shi malami ne baya shi ma saboda jahilci kuma in ka bi ba sai ga harkar kwamfuta ce ba harkar ta karatu na gaban malami ba yadda na su a shekul albani din karatu na kabi littafi da gaban goza harkar kwamfuta ce ka tambaye ta kawai harisi kaza nake so wadawa da waya rahoto sai ka yi kaza kaza kaza kaza ka tattaro maka in ta yi barna kai ma ka yi barna a gani saboda lalacewar ilimi amma duk hadisun da muke ambata mu cewa na yarato littafin muke koma mu ce bin shi ba cikin musamman musamman da muke koma da isnadin mu duba eh, duk littafin da muka ambata kuma muna da shi a labararin eh duk littafi mu koma isnadin al kutubul musnad al-asliya so muke komawa ba karatu ne irin na 'yan acaba ba to amma ga tare da haka a shekul albani yake wannan maganar karatun 'yan cirani 'yan kalakatu yake wannan maganar fa yake cewa eh, ka taɓa ganin malami da idanunka kyau ka duba amma mutane sai ga suna rudar kansu bai ta komi ya abin nan ba Allah sauka shi yasa ilimi zan to bahi da daraja idan to abin wasa Allah sauka Allahu alam na'am a babu laifi wannan babu laifi amma dai kada ya zama kuma abin nan dai a ɗauke shi kamar wani abu haka babu laifi wannan la ba asali na'am Eh, to wannan magana ce wadda malamai su yi mangaro da a kai a karatunmu na jami'u tirmizi eh, wanda muke a ci masallacin makama mun yi magana mai tsayi akai inda mutum zai nemi kasa ɗin ya saurara to zai masa amfani to malamai sun tattauna kan wannan eh, wasu suna cewa magana imamu tirmizi idan yace ce haza hadisun hasanun sahihun abin nufi hadisun hasanun ne li zatihi sahihun ligairi an gane wato hasan ne da wannan isinadin amma kuma ya inganta da wani isinadi na daban kuma ba da wannan ba wasu abin da suka ainihin faɗa kenan to amma na akwai matsala kuma me matsalar domin imam tirmidhi an samu yakan cewa haza hadisun hasanun sahihun garibun kuma garibun to kaga inda hanyar sama da ce kaga ce garib ba an gane sannan kuma abu na gaba zai rawaito hadisi da isinadi wanda sikat ne a ciki asbat udul wanda matsayin hadisin su matsayin hadisi ne sahihi amma sai ce me hasanun sahihun kuma an gane a wannan kenan wasu kuma suka ce wanda wannan magana na ambata yana daga cikin abin da shi imamu yi ɗaya karkata zuwa gare cikin alfiya tasa kuma haka a shekul albani ma cikin at-ta'liqur raqif al targhib wa tarhib na imam al-mundiri shi ma abin da ya karkata zuwa gare shi kenan wasu kuma suka ce a idan imam tirmidhi ya ce hasanun sahihun abin nufi hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin ma'ana wajen wasu malamai na hadisi hadisin hasan a abinda ilimin su ya hukunta musu wasu malaman kuma suna gani a'a hadisin ya kai matsayin mai sahih an gane to ita ma wannan magana ce mai roni wasu kuma suka ce a idan ya ce hasanun sahihun abin nufi kwangwabakon ba yake da yanke hukunci ba ma'ana hasanun sahihun hadisun dai imma ya zanto hasan wa imma ya zanto sahih shi a wurinsa imma ya tabbata a matsayin hasan ne to ya ce hasan imma ya tabbata a matsayin sahih to ya ce mai sahih eh, yana kokonto wasu kuma suka ce a'a abinda shi eh, imamu tirmizi yake nufi idan ya ce hasanun sahihun ma'ana yana magana game da hadisin da ya tabbata bangaren Isinadi kuma malaman fikiyo sun yi aiki da shi an gane ba kamar maganar eh, imam malin na cikin almuwaffa kenan rahimahullah in ya kawo hadisi kuma kayan kasa sai kawo mai maganganun malamai da sauransu to shi ma imamu tirmidhi idan ya ce ma'ana hasanun sahihun ma'ana hadisin ya tabbata da ismari ingatacce hasanun kuma wannan nuni akan cewa malaman fiqh sun aiki da hadisi an gane wannan shine abin da Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah ya tafi a kansa cikin al Hasis to amma kuma shi ma wannan zance ne mai rauni tunda Imamu Tirmidhi ya kawo hadisi cikin Jami' Tirmidhi kuma bai nuna cewa me malamai kuma sun yi aiki a kansa ba an gane da kyau ya kawo wannan kuma sannan ya kawo hadisi kuma da zai ce masa hasanun sahihun kuma isnadin nasa bai kai darajar hadisi sahihi ba to kaga ya kenan da nan ga hadisan da ya kawo ya ce hasanun sahihun kuma da kansa ya tabbata fuka ba su yi aiki da su ba misali a ya ce haɗa salloli guda biyu a zahar da asir da magariba da isha a lokaci ɗaya da kuma batun wanda ya sha giya su hudu a yi ne a kashe shi kaga a kitabul ilan nasa ya kaga bai ya ce aiki bai gudana a kansa ba kuma ya ce hasanun sahihun kuma sannan ya kuma ɗaiɗaikun hadisai wanda ya ce hasanun sahihu kuma ya ambacewa mafi yawan malaman fukaha ba su tafi akan su ba sun saba a bisa ijtihadin da ya bayyana gare su a wasu kuma suka ce a in yace hasanun sahihun ma'ana hasanun wannan fil lugha ne fil lugha sahihun kuma fil istilah wato Hassan. ɗaya eh, hadisin kyakkyawa ne ma'ana fil luga ba wai sahihun ma'ana fil istila min hasil isnad kenan Hassan ko min hasil luga a wasu kuma suka ce a imamu tirmizi wannan wani istilahi ne ma'ana idan ya ce hadisi hasanun sahihun an gane ma'ana bai kai matsayin ya ce hadisun sahihun ba saboda ka in yace hasanun sahihun to kasa yake ta fuskar daraja da yace haza hadisun ne sahihun wannan shine abin da ibnu kasir ta zuwa gare shi cikin ikhtisaru ulumul hadis amma shi magana ce mai rauni tunda ya ka kamar yadda ambata da ya ka hadisin da isnadi kwarara kuma ya ce hadisin hasanun sahihun an gane saboda haka game da wannan kawai mafita ce guda daya mafita ita ce kawai kawai ka bibiyi hadisan da tirmidhi ce hadisun hasanan sai kawai ka duba isnadin eh to sai ka fitar da sakamako a ƙarshe wannan kawai shine wanda isnadin sa matsayin hasan ne to sai ka masa matsayin hasan wanda isnadin sa matsayin sahih sai ka masa matsayin ne sahih to anan zaka bai zai zaka fito da maqsudut tirmidhi a fili baro baro Ne yake nufi da wannan wannan shine amma ba ka bazan tuka ne ake ta yi ba kuma a aqwal ne mutadariba wanda la la yu'awwalu alaiha wannan shine wallahu a'lam na'am ma'ana an yi ce garibin ba'if kenan ba'if wannan istilahi ne na malaman hadisi in suka ce hadisi garib ma'ana hadisin da yake bai tabbata ba eh, a azzali cikin nasabar raya idan ya ce hadisi ba'if ma'ana hadisin da ba shi da asali kamar hadisi bafi to ibina hajar shi ma cikin littafinsa kamar na ta'ijul afikar da fatahul bari shi ma lokaci kan ce garif ma'ana da'if mai rauni kenan to haka shi ma imamu tirmidhi in yace garif ma'ana wannan nuni akan ta hadisin mai rauni ne an ga da kyau wannan shine na bai bayana nufin hanya ɗaya ba ma'ana yace haza hadisun garibun to kuma bayana nufin hanya ɗaya ba ma'ana da'ifi kenan an gane sabana ce haza hadisun hasanun sahihun garibun kuma an gane ko ce haza hadisun garibun wannan kenan ko sukan ce garibin ba suna nufin hanya ɗaya ma suna nufin wanda bai tabbata ba istilahi na daga cikin su malaman hadisi bayan tun mai irin su az-zailai irin su ibn hajar sauran su suna yin wannan irin su abu nu'ayim gabanin su cikin hilatul auliya shi ma kan yi haka ce garib ma'ana wanda bai tabbata ba an gane والله اعلم بي يسلم جري بقى لا اثر ايه eh zai zai zai zai shiga shi yana niyyar azhar su suna niyyar la'asar saboda ka'ida ta fiqhiyya al-umuru bi maqasidiha asyuri ya tattauna wannan ka'idar sosai ya mata shari'a littafin sa al-ashbah wan nazair kuma hadisi na bukhari da muslim da da as-sunan da jama'a min al-muhaddisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa akan ya mutum akan abin da ya niyya to ka kai niyyar ka me kenan fazahar su kuma niyyar su la'asar saboda ka za a baka niyyar a su za a ba su niyyar la la'asar wannan shi akan yi sakamako ne kan niyyar mutum eh, saboda haka ya halatta babu komi akan wannan wallahu a'lam na'am in ya an gama sai ya yi la'asar mai wama ya samu wani shi ma bai la'asar ba kaga sai su yi jam'i tare kaga ya samu jam'in azhar kuma ya samu jam'in la'asar fi anin wahid kaga gani matun bari da kenan wannan shine wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika nasallu ilayka aslam